inda wata tawagar manyan jami'an gwamnatin kasar chadi ta soma wata ziyara aiki a niamey domin tattaunawa da hukumar nijar kan shirinsu na neman gina bututun mai zuwa kasar chadi domin fitar da danyen man ta hanyar wata tashar ruwa ta kasar kamaru ga wakilin ma'ayamai gazali abdu tasawa da ƙarin bayani Tawagar jami'an gwamnatin kasar ta Chadi ta zo ne a kasar ta Nijar a ƙarƙashin jagorancin ministar man fetur ta kasar Chadi, Madam Indenology Alex Nimbai. Wannan shine karo na biyu tun bayan da aka shiga takun saƙa tsakanin Nijar da Benin kan batun fitar da ɗan yaman Nijar zuwa tashar ruwan saman Kwatano da tawagar jami'an gwamnatin ƙasar ta Chadi ke zuwa Nijar domin tattaunawa da mahukuntan ƙasar kan shirin su na karkatar da akalar ɗan yaman nasu zuwa tashar ruwan kirbin ƙasar Kamaru ta hanyar gina sabon bututun mai da zai bi ta ƙasar ta Chadi. Yanzu haka dai kwanaki biyu a jere wakilan ƙasashen guda biyu na gudanar da taron tattaunawa na share fage da fahimtar fahimtar juna kan wannan batu sai dai kungiyar rotab da ke sa ido kan aikin haƙar ma'adanai a Nijar ta bakin ɗaya daga cikin mabobin tamalin Ciroma sami ta yi gargaɗi ga wakilan Nijar a zaman tattaunawa da za su yi da wakilan ƙasar ta Chadi kamar haka. Ka san babban matsalar da ake samu cikin irin wannan tattaunawa ita ce su jami'an wanda za su zuwa wajen tattaunawa suna da wasu 'yan kamasho da ake basu kuma in mutane sun ta wajen tattaunawa wani bi ana ba da wani dan cin hanci da sauransu da akwai dai abubuwa da yawa a ƙasa kenan muna kira da su su kiyaye wannan abubuwa su yi tsaye tsayin daka su zama mazaje wanda za su kare ƙasar mu ta Nijar su kare amfanin Nijar ba a ƙara kuɗaɗe ba ko kuma ba a yi wani abubuwan da za a cutar Nijar ko. Su ma dai wasu masana ilimin tattalin arziki a Nijar na ganin shirin fitar da ɗanyen man ƙasar ta Nijar zuwa kasuwar duniya ta hanyar ƙasar Chadi zai fi kasancewa riba ga ƙasar fiye da in yabi kasar ta Benin. Farfesa Muhammad Nafi'u mai sharhi kan harkokin tattalin arziki a Nijar na daga cikin masu irin wannan ra'ayi. Kowa ya sani bututu da zai na hita da tsawon shi bai kai wannan ba wanda aka yi wanda ya taho wa ƙasar Benin. Kenan kaga da zai kawo raguwa wajen kuɗi. To lallai a yau magana guda ita ce wane zai yi zuba kuɗin da za a yi wannan sabon bututun. To ko ya zama 'yan China ko ya zama 'yan wata ƙasa shi dai a yanzu magana guda da ya cancanta mu diba wani matakai za a ɗauka a yi taka tsantsan wanda ko ta cadin zai bi to kai ya kawo mana matsala kamar wannan wadda ta kunno kai tsakaninmu da ƙasar benin sai dai malam ciroma isami na ƙungiyar rotab na ganin ko baya ga maganar kuɗi akwai buƙatar nijar ta ɗauki matakan samar da dokoki na kare muradan nijar a yarjejeniyar za ta cimma da ƙasar chadi domin kaucewa komawa gidan jiya a ɗauki matakai da na kare wannan danyen man fetur wanda za a kai wa ƙasashen waje a saida tunda ai kaga yanzu tashar jirgin ruwa na kasa benin kenan kaga akwai matsaloli wala allah cikin tattaunawa da aka yi a wancan wannan waje na tsakanin mu da benin akwai wasu abubuwa wanda ba a kula da su ba kenan yanzu tunda za mu sake wata tattaunawa da wata ƙasa daban kenan sai mutane su tsaya su kwankwance duka abun yadda yake da abin da za su samu hannu bisan shi su tabbatar da cewa haƙƙin niger da amfanin 'yan Nijar ne suka kare. A wannan juma'a ce wakilan kasashen guda biyu na Nijar da Chadi za su gudanar da babban taro a birnin Yamai inda za su gabatar da yarjejeniyoyin da suka cimma ya zuwa yanzu a kokarin da suke na tabbatar da wannan shiri na gina bututun jigilar danyen man Nijar zuwa Chadi domin fitar da shi kasuwar duniya ta hanyar tashar ruwan kirbin kasar Kamaru. Kungiyar ECOWAS ko sai yawo da sabon kawancin yankin Sahel da ya hada kasashen Nijar da Mali da Burkina Faso sun ja daga tsakanin su kan batutuwan shige da fice da tsaro da kuma tattalin arziki. lamarin da ke neman mai da hannun agogo baya a cuɗe ne in cuɗe ka da aka sa a gaba a yammacin afirka yanzu su wancan ƙasashe uku sun samu goyon bayan rasha to nan kuma kaga za su zauna a yammacin turai yaƙi nan da ake faɗa na ciyar baki za a kawo mana shi nan wai shin ina wannan takaddamar ta dosa a yanayi na ƙalubalen tsaro da kuma bayan tattalin arziki wannan batu ne zai kasance maudu'in shirin ra'ayin malamai na wannan makon a ranakun asabar da lahadi da maraice. da fatan za ku kasance tare da mu. To, da muka je ƙasar Ghana majalisar dokokin.